yau sha ɗaya ga watan shida dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo sha biyar ga watan shida shi ma dubu biyu da takwas ci gaba da karatunmu na alƙawa'idul musla fi sifatillah wa asma'ihi alhusna للشيخ محمد الصالح al usaimin rahimahullahu ta'ala. za mu tashi darasi na sha ɗaya ko inda malam yake cewa wa'alam anna tafsirar ma'iyyati bi zahiriha alal haƙiƙati اللائكة بالله ta'ala لا يناقض ما ثبت من ta'ala الله تعالى بذاته mala yace kashina fassara cewa Allah yana tare da mu da ya ta maimaitawa wa huwa ma'akum aina makuntu. to wannan ba yana nufin Allah ta'ala bai istiwa'i akan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi ba domin Allah ta'ala yana iya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu kuma ya aikata su yadda ya dace da ikonsa da saninsa da hikimarsa yace anna tafsir al-ma'iyyati bi zahiriha ala al-haqiqati al-la'iqati billah in an fassara ta kan tabbas amma irin tabbas din da ta dace da Allah la yunaqidu baya warware ma sabata abin da ya tabbata min uluwillahi ta'ala bi zatihi ala arshihi bisa wato abin din Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa yadda ya dace da shi wa zalika min wujuhin thalathatin malai ce zamu kalli wannan abu ta fuska uku al'awwal anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzahu an tanaqubi Allah ta'ala da kansa ya tabbatar da haka a cikin littafinsa abin tsarkakewa ga barin warware juna wama jama'a Allahu bainahuma fi kitabihi la tanaquda bainahuma abinda duk Allah ya hada su a guri guda a cikin littafinsa baya nuna ɗaya na warware ɗaya ko ɗaya na cin karo da ɗaya ko samuwar ɗaya yana rushe ɗaya wa kullu shay'in fil qur'ani duk wani abin da ka gani a cikin alqur'ani tadhunnu fihi tanaquda kana zaton akwai warware juna fi ma yabdu laka cikin abin da ya bayyana a gare ka Fata fatadabbarhu ka tsura da kyau ka nutsu ka tara hankalinka ka gane abin hatta ya ta bayyana laka لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ce shin ba za su yi la'akari da alkur'ani ba da ƙur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba da an samu cin karo da yawa a cikinsa fai zalam ya tabayyan laka in bai bayyana a gare ka ba fa ka bi tariqir rasikhina fil ilmi alladhina yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina to ka bi tafarkin masu zurfin karatu waɗanda idan musu gane abu ba sai su ce mun yi imani da shi duk daga wajen Allah yake da wanda suka gane da wanda ba su gane ba duk sun yi imani da shi wakil al'amr ka jibinta al'amari amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu zuwa ga wanda ya saukar da shi ya san shi wa alam anna al-qusura fi ilmika kuma ka sani takaitawa a cikin ka ne au fahamika ko a ka ne wa annal latana la tanaquda fihi qur'ani babu warware juna babu cin karo a cikin sa wa ila hadha a share shaykh Islam fi qawlihi fi ma sabaqa kama jama'a Allah huma. kamar yadda Allah da kansa ya hada cewa istawa ala al-arsh wa sai Allah zai ce ista wahalar arshi ya san kuma huwa ma'akum zata kore istawa alal arshi istawa alal arshi zata kore wa huwa ma'akum Allah zai hada su wa kadhalika ibn al-qayyim fi mukhtasar as-sawa'iq ibn al safha na 410 bugun idarul imam fi siyaqi kalamin alal misal at da ya kawo misali na tara mimma qila an innahu majaz abinda aka ce majaz ne abinda ake kira majaz aiwatar da kalma ba yadda take ba a asali kamar a kira mutum zaki ai asalin mutum ba zaki bane me yasa aka ce masa zaki me yiwa yana da karfi to kun ga shine majaz kiran mutum da abinda ba nasa ba saboda wata alaka tsakaninsu da mai asalin abu. قال وقد أخبر الله ألا يباد الأباري أنه مع خلقه مع كونه مستو على عرشه wa qarana bainal Allah ya bada labari cewa yana tare da halittansa kuma ya daidaita al'arshinsa ya hada ya tagwanye tsakanin abubuwan guda biyu kamar qala ta'ala wa zakara ayata suratul hadid thumma qala fa akhbara annahu khalaqa as-samawati wal arda wa annahu istawa ala arshihi Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa. kuma ya yi istiwa'i a kan al'arshi wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum yana tare da bayansa kuma yana ganin ayyukansu min fauki arshihi ta burbushin al'arshinsa kama fi hadisul awal kamar da ya zo a hadisin nan ba'ifi, wanda hadisin hadari da gajimare wallahu fauk al'arshi Allah yana bulbulin burbushin al'arshi yara ma antum alaihi yana ganin halin da kuke ciki قالوه لا تناقض لا تناقض فألوه لا يناقض مئيته ومئيته لا تبطل ألوه ألوه لو ككر الله لا يناقض بايا وروري مئيته مئير الله ومئيته كما كسن شوان الله أنا تارده لا تبطل ألوه باتا كور استوائنسا أكن الأرش تند ينا تارده من da kulawa ne da ciyarwa da shayarwa da reno don kada wani ya ɗauka in an ce Allah ya iswa ya kan al'arshi kamar ya watsar da mu to sai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu duk inda kuke da bukatarku da cinku da shanku da numfashinku da renanku da ɗaukaka ku da kaskanta ku da baku da hana ku da kukanku da rayuwanku da ɗaukaka ku da kaskancinku ku yana hannun Allah ba wani mutum a faɗin duniya wanda ya isa ya kaskanta abinda Allah ya ɗaukaka ko ya ɗaukaka abinda Allah ya kaskanta ko ya bawa wanda Allah ya hana ko ya hana wanda Allah ya bawa ko ya ƙi da wanda Allah ya ce a yi da shi ko ya yi da wanda Allah ya ce ka a yi da shi wa alam annal ummata la wujtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka jaffal qadar amma gama rubutun yasa kaka ji tsoron komai to mala yace afani alwajhu thani kilahuma haqqun duka biyun gaskiya ne alwajhu thani anna haqiqata ma'ana alma'iyyati abinda ma'iya take nufi la yunaqidul uluwa baya warware istiwa'in Allah kan al'arshi falijtima'u bainahuma mumkinun Haɗa su zai yiwu fi haqqil makhluqi a wajen halitta fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal kamara ma'ana Mu gushe ba muna tafiya wata na tare da mu dame da haskensa wala yu'addu zalika tanaqudan ba za a kirga wannan warwara ba wala yafhamu minhu ahadun annal al-qamara nazala fil ardi ba kuma ya nuna wata ya sako ƙasa fa idza kana hadha fi haqqi al-makhluq fa fi haqqi al-khaliq al bi kulli shay'in ma uluhi subhanahu wa ta'ala min babi aula in har halitta ma zai zama yana sama haskensa yana tare da mu ko muna tafiya muna cewa wata na tare da mu damuna muna yara ba wannan dabara ake mana ba sai aike ka a ce an aiki wata kaka bari ya riga ka zuwa mutum ne ta gudu yana daga kai yana kallon sama shi ba watan tafiya yake sai ga shi ma ya biyo ka ashe yana nan mu ake wayo don mu gudu mu je mu dawo to kaga ashe tunda mun yarda cewa wata na sama amma haskensa na ƙasa rana na sama ta na ƙasa to halitta ma amfaninta na kasa ita tana sama balle kuma Allah subhanahu wataala a halitta ma ba kenan balle Allah subhanahu wata'ala ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna uluwan kabira min babu aula wa zalika anna haqiqatan anna haqiqatal ma'iyyati haqiqanin ma'iyya la tastalzimu al-ijtima'a fil makani ba ta nufin sai an hada a guri guda wa ila hadha al-wajh ashara shaykh al-islam ibn taymiyyah fil fatawa al-hamawiyya صفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم haifu kala wa zalika anna kalimata ma'a kalman ma'a kawai in ka dauke ta fil lugha idza utlikat in an ce yana tare da mu ka dauka a yaran mu nan da muke amfani da shi an ce wane yana tare da mu me yake nufi ce ya wane yaya shi ma ai yana tare da mu to shi kenan me yake nufi ko a manufa ko a ƙida. ko a wata jam'iyyar siyasa ko a ko a tafiya ko a wani abu ku je ina tare da ku ku je da abin da aka kulla ina tare da ku akan ra'ayinku su da haka ma'ama ba ta nufin sai Allah ya tsakko ya cakuɗa da halitta wa huwa ma'akum da suke fassara ta da cewa Allah yana ko ina suke sa Allah ko ina cikin matsayi cikin ban daki gidan giya cikin kwalbar giya cikin faranci cikin ina suke sa Allah wannan jahmiya ne hatta ash'ariyan da ake dangana da su ash'ari bai wannan fassarar ba da ma ya fassarar ma waccan ya tuba Allah ji kan Abu Hassan al-Ash'ari ai da kowa irin Abu Hassan al-Ash'ari ne da da Allah ya masa rahama don shi ko shekara dubu yayi yana bin ƙarya in ya gane ƙarya ce bari ta yake baya cewa na dade ko babana ya dade ko gidanmu ya dade ba sa jin kunyar canzawa su koma gaskiya haka ya kamata kuma duk abin da kake ko shekara dubu kake ka gano ba haka annabi ya ce ai ba shi in ka bar shi ka koma kan daidan to saboda niyyarka yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat wancan sayyi'ar da kai ta sai Allah ya musanya ta koma hasana so da dama baka yi ta da da da abin nan ba da sani ba to sai Allah ya musanya ma ita kun ga ashe kenan wato bin gaskiya shine kawai duk sanda gaskiya ta yana gare ka ka bi ta shine yace في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة ينا تارد كي با تارد أنفت تارية وشئلي با من غير وجوب مماسة با تارد تينا شافت تيبا أو محاذات ko kuma ɗaya yana daura da ɗaya an yaminin au mali, hagunsa ko dama fa iza qidat bi ma'anan min ma'ani idan aka yi mata da baibayi daga cikin ma'anoni aka ce ma'ifil imani to wannan shine shine wani abu zai shigo dallat alal muqarana fi zalika al ma'ana sai ta nuna haduwa a wannan ma'anar fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal qamara ma'ana aw an najma ma'ana bamu gushe ba muna tafiya wata ko tauraro yana tare da mu wa yuqalu hadha al mata'u wannan kayan suna tare da ni hila laka saboda kun hada guri guda wa in kana fawqa ra'atika duk da yana burbushin kanka fallahu ma khalqihi hakikatan wa huwa fawqa arshihi Allah yana tare da bayinsa yana kuma istiwaye akan al'arshi wanda ya dace a shi wa sadaka rahimahullahu ta'ala Fa'ina inna man aliman bika duk wanda ya sanka muttali'an alaika yana tsinkaye akanka muhaiminan alaika. yana da rinjaye akanka yasma'u ma taqulu yana jin me kake faɗa wa yara ma taf'alu yana ganin abin da kake aikatawa wa yudabbiru jami'a umurika yana kuma gudanar da dukkan al'amuran fa huwa ma'aka haqiqatan wannan yana tare da kai tabbas wa in kana fawqa arshika arshihi haqiqatan duk da yana burbushin al'arshinsa لأن المئية لا تستلزم الاجتماع في المكان دم مئية باتا نونا سي أنها دا أقولي الوجه الثالث أنه لو فرد امتناع اجتماع المئية والألوه في حق المخلوق ما لكن قدر ما shi halitta ba zai iya hada biyu ba yana sama amfanin sa na to wa yace ba zai hada hakkin Allah ba da abinda ba zai yi ga halitta ba zai yi ga Allah ba Allah yace nayi istiwaya kan al'arshi ayoyi guda bakwai yace kuma ina tare da ku sai mu ce a'a dole in kana tare da mu baka kan al'arshi in kana kan al'arshi kuma baka tare da mu wai faɗa haka Allah ne fa kun san asalin kafirci shine wato ku dinga kashe waya bayan Allah shine abinda sabawa manzanni da rashin yadda da Allah ya yi kaza ko ya ce a yi kaza shine asalin sabo yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafiya da shi zuwa sama aka tafi baitul maqdis aka yi isra'i aka yi mi'raji da aka dawo sai arna suka ce ba zai yi ba aka ce saboda mai suka ce ba zai yi mutum ya shilla daga nan daga nan ya shilla can ba saboda a zamanin su wannan technology bai zo ba amma mu yanzu gashi ba waɗanda ma ba musulmi ba sun yi abubuwan mamaki wanda Allah ya bayar da fasahar ta hanyar su ko ba haka ba wanda ma da a wannan zamanin ne aka ce an je sama kuma Allah ne ya kai mutum sama an mu ba mu mamaki ne a gurin mu ba dan Allah zai iya yin fiye da haka tunda mun ga dan adam ma yayi irin waɗannan abubuwan mamaki yanzu da za a taso mutumin da ya mutu shekara ɗari kawai ya ga wannan abubuwan da suka kewaye mu ya ga wannan yana ɗaukar mai ce me anan a ce mu ne muke dawowa cikin wancan abun ce wannan fa a ce muryar nan ta ce take shiga cikin nan in ta shiga sai ta ɗauku a jikin wani zare sai muryar ta shiryu a jikin zara wannan fa mu ce wuta ce wata waya ce aka manna ta a jikin waya shine take wulwula wannan abin yake ba mu iska wata waya aka kamo aka hada a jikin waya aka manne shine take ba da wannan hasken kuna zaune da shi kuma sai ka ka dauko handset din ka halo me kake ce wani ne yake mun waya daga Saudiya ce kai tsaki ku ci in haza illa illa sihirin yi usar sabe wannan sihiri ake yi wannan zamanin sihiri ne ka ɗauko abu a jinka in ce a ah, a yanzu ma maganar da muke shine jirgi yana jiran ma airport a yanzu insha Allah dai muna ga za mu yi a sallar asuba a makka ka sai kallo wannan saboda ya san wata shekara nawa ake ajiya dawo ka ce maka yanzu za ka yi asuba a can to ya za ka kai asuba a can ka ce wani karfe ne aka haɗa karfe da karfe aka mafi fike kamar ka gan shi ne watakila ka san tsuntsu ce eh haka yake kamar tsuntsu to cikin aka rarake aka sa kujeru to nan za mu shiga mu zauna sai wannan abin ya ruga da gudu ya ruga da gudu sai miƙe sai ya sama ya yi ta sama ya ta sama sai ya wuce gajimare kawai sai ya tsaya sai ya tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya ya je shu sai ya sauka a maka wannan abin da ku yayi yawa kuma saboda waɗannan abubuwan mamaki ne waɗanda shekara ɗari da ya wuce babu su a duniya to kaga dole mamaki to to dan an ce an je Isra'i da Miraji kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi saboda girman abin sai da Allah ya bude ayar da surar da ban mamaki yace tsarki ya tabbata ba ma ta annabi ya tafi ba sai ce allazi asra Allah ne ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai shi to me kuma abin mamaki dan Allah ya ɗauki bawansa ya kai shi wani guri dan adam ma yanzu gashi yana ɗaukar dan uwansa dan adam wancan ko tsarki bai iya ba akan man ka sai ka tafaka masa mari saboda haka abubuwa na ilimi sun bayyana da da abubuwan da aka gina su da akan jahilci yanzu ba su tasiri ba shine mala yace to wannan shine in an ce ma ba zai yi ga halittu wato to bai kori ga Allah ba fi ulul makhluq lam yalzam an yakuna zalika mumtani'an fi haqqil khaliq wannan ba zai kori a haƙƙin Allah ba alladhi jama'a li nafsihi bainahuma wanda ya hada tsakanin su لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته wani abu baya kwatance da shi kwatantoceniya da shi a cikin halitta kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 143 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته abin da aka faɗa a cikin alkur'ani na kusancin Allah da bayinsa da kasancewarsa tare da su la yunafi ma baya kore kuma abinda aka tambata min uluhi na daukakar Allah wa fawqiyatihi da kuma burbushin hal abin kowa da ke ban mamaki ka yadda sun mastawa alal arshi aya ce wa huwa ma'akum aya ce ai akalla ka ce yana tare da mu kuma ya istiwa'i me yasa kake kore istiwa'i kake tabbatar da yana tare da mu akalla ka tabbatar da biyun ka ja bakin ka kai shiru kama da ka ce Allah ya tsaya kan al'arshi sai ga an zara ido ana kallon ka amma ka ce huwa ma'akum kuma ba da yana tare da mu kuma ba a jin damuwa a cikin wannan watan aya ce wannan aya ce ya yi ya kan al'arshi yana tare da mu kuma Allah ya haɗa biyun kuma biyun ba sa warware juna kalas fa innahu subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi shay'un fi jami'i na'utihi a cikin disifofinsa huwa aliyun fi dunuhi karibun fi uluhi wannan magana da dadi take Ya ce, wa huwa ali aliyun fi dunuhi qaribun fi uluhi makusanci ne tare da ɗaukakarsa, kuma madaukaki ne tare da kusancinsa Allah ne kaɗai yake hada wannan timma malai ce cika bayani in kasaman nasu fi ma'iyati Allah ta'ala li khalqihi salasata aqsami mutane sun kasu gida uku القسم الأول يقولون إن مئية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة سنة أنا نفن الله ينادى علمي كما يكي ويباينسا في المئية العامة تكن مئية جمانية ومع النصر والتعيد كما دا نصر سنة مكونسا في المئية الخاصة تكن مئية كبنتتشيا مع ثبوت ألوه بذاته واستوائه على عرشه تارد أو ككسا دا ذاتنسا دا كما استوائه ساكن على عرشنسا wa haula'i humus salafu wannan sune magabata wa mazhabuhum huwa al-haqq kama sabaka taqriruhu mazhaban su kuma ita ce gaskiya kamar yadda ya gabata al sani yaqulun kashi na biyu suna cewa inna ma'iyatu la ta'ala li khalqihi muqtabaha an yakuna ma'ahum fil ardi suna cewa abinda ma'iya take nufi Allah yana tare da bayansa da zatinsa a akan kalma ma ba dadi ma'ana fai uluhi tare da korewa Allah ɗaukaka wastuwa'i ala arshihi kuma su ce bai istiwa'i ba kaga yu'minuna bi ba'd alkitab wa yakfuruna bi ba'd wa ha'ula'i humul hululiyya sune masu sauke Allah a cikin bayansa, suna suna wa Allah masauki inda za sauke shi min qudama'il jahmiyya su ma can can ne wa gairihum da waninsu wa mazhabuhum batilun munkarun mazhabar su batacciya ce a baki ce a jima'ar salafu ala butlanihi magabata duka sun yadda a rushe wannan mazhaba wa inkarihi sun ci ayi inkarinta kama sabaka alqismu thalith yaquluna inna ma'iyata allahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma thubutu uluhi fawqa arshihi masu cewa ma'iyar Allah ta'ala tana nufin Allah yana tare da da bayinsa kuma ya kisuwa ya kan al'arshinsa ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 229 من مجموع الفتاوى وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص وسن يرقوا نيجا ظاهر النص في المعية كما إيا والألوي دكما أوكاكا وكذبوا في ذلك فضلوا وكذبوا سن كريا فضلوا سمأة في ذلك أتشين هكا فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعاه madda auhu domin abinda ma'iya take tabbatarwa baya tabbatar da abinda suke suke kira zuwa gare shi min hululi cewa Allah ya sauka a cikin bayinsa batil wa la yumkin an yakuna zahiru kalamillahi wa rasulihi batilan ba kwa yayuwa a ce abinda Qur'ani yake nunawa da sunna a ce ba daidai bane tambihun fadakarwa da jan kunne ilam anna tafsirar salaf li ma'iyyati ta'ala li khalqihi ka sani fassarar da magabata suka yi wa ma'iyyar Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu ma'ahum bi ilmihi cewa yana tare da su da sanin sa la yaqtadi al-iktisar ala al-ilmi ba wai ilimin kawai suke nufi ba bal al-ma'iyya taqtadi aidan ihadatuhu bihim sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran cewa Allah yana tare da bayinsa ya kewaye su da jinsa da ganinsa da ikonsa da gudanarwarsa Wani nahau zalika min ma'ani rububiyyati tanbihun akhar ashartu fi ma sabaqa ila anna uluwallahi cewa daukakar Allah sabitun bil kitabi was sunna wal aql wal wal ijma' Qur'ani ya tabbatar da ɗaukakuwar Allah, sunna ta tabbatar da ɗaukakuwar Allah, hankali ya tabbatar da ɗaukakuwar Allah, fitira halittar da Allah yi wa mutum wacce ya ɗora shi a kai, ta tabbatar da samuwar Allah ijma haduwar kan malamai na gaskiya sun hadu akan wannan amma alkitabu faqad tanawwa'at dilalatuhu ala zalika fataratan bi lafz al-ulu wal fawqiyya wal istiwa ala al-arsh wa kaunuhu fi sama ka kaulihi ta'ala wa huwa al-aliyyu al-azim Allah yakan faɗi wannan wataran da lafazin ulu ɗaukaka ko wa huwa fawqakum ko istawa alal arshi da sauransu da kuma kasancewa safi samayi ka kaulihi ta'ala wa huwa al-aliyyul azim wa huwa al-aliyyul azim kun ga Allah hada kansa uluwi al-uluwul mutlaq zatan wa fi'lan kullu shay Allah madaukaki ne ta kowace fuska al-azim Allah shine mai girma suratul baqara aya ta 255 wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye burbushin bayansa suratul an'am aya 18 ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ar-rahman wanda ya istiwa akan al-arshi suratul daha aya ta 5 a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-arda suratul malik aya ta 16 shin kun amince wanda ke cikin sama ya kisfe kasa da ku mun tuba Allah wa taratan bi lafazi su'ud al ashiya wa urujiha wa raf'iha ilaiha ilaihi wataran kuma Allah yakan faɗa da lafazin daukakuwar abubuwa da hawan su da daukakuwar su zuwa gare shi ka kaulihi ilaihi yas'adu al kalimu at-tayyib al kalimu at-tayyib kalmomi daɗaɗa tauhidi aiki mai kyau aqida karatun qur'ani subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar duk wani abin kirki yana hauhawa zuwa sama suratul fadir aya ta goma ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi al ma'aris aya ta hudu Allah yace mala'iku suna hauhawa da kuma ruhu ruhu anan mala'ika jibrilu zuwa ga Allah to ne sai kike ta cewa an aiko jibrilu daga sama Ba babu taba ji an ce an aiko jibrilu daga kasa da annabi zai je wajen Allah sai ya sama bai yi kasa ba sai ya sama ce ya wuce sama ta ɗaya, ya wuce ta biyu ya wuce ta uku ya je ta hudu ya je ta biyar ya je ta shida ya je ta bakwai ya tsaye da jibrilu ya karasa ya sujjada aka ba shi sallah hamsin ya zo aji annabi Musa ce koma bai ce koma kasa ce koma sama ka ce a rage ba aka rage biyar biyar biyar biyar biyar har ta dawo biyar kuma ya dawo ce daga wajen Allah yake kuma kun ce Allah yana nan ba ne sa kai tafiya dogo haka shi Allah din da yake so ya magana yanzu zai kuma sai ta isa ya magana da annabi Musa kuma a kasa dan dan kaka dauka Allah ba zai iya magana kuma da mutum a kasa ba amma da annabi Musa yadda za ku gane Allah ba a kasa yake ba ba amma a cikin sai yake ba da annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaik me Allah ya ce masa lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kalli dutse idan har idonka ya tabbata yana kallon dutsen zaka gani sai ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika da Allah ya tajalli akan dutsen sai dutsen ya rugurguje saboda karar fashewar dutsen sai da annabi Musa ya suma duba annabi sai da ya faɗi ya suma Allah ya ce to ka gani hazan duk abin da Allah bayyana kansa kuma gurguja <laughs> ne to abin da yasa ake son a tabbatar da waccan aqida so ake a gina cewa komai Allah ne kagan kai da yana nan in kace yana sama kaga wani abu a kasa ba zai zama Allah ba amma an ka yadda Allah yana cakuɗe da bayansa har zai iya shiga jikinsu to kaga wani ya ce ma shi Allah ne kaga shikenan قائز Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wannan aya din yana cin ayoyin da muka tattauna da wani dan tatsini wani dan tatsini ya zo bai da muka karfe ukun dare a Gombe muna tattauna da shi Allah da ya taimaken ya tuba daga tatsinan babba ne ko a tatsinan ce shi shi bai yadda da bai da ja hadisi ba nace a to mu ja qur'anin mana a gani to sai wai annabi isa ya mutu ba zai dawo ba tunda shi qur'ani bai ce zai dawo ba nace to me hujjarka sai ce iz qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya nace to fassara kalma ɗaya nake so ka fassara if yayin da qala lahu Allah ya ce ya isa ya kai isa inni haƙiƙa ni mutawafika sai ce wai na kashe ka nace to anan tsayar take <laughs> mutawafika shine na kashe ka me mutawafika ni me iya ni me kashe ka ne kuma dan shi me kashe shi ne sai kashe shi yanzu mu ma haddi shi me kashe mu ne amma mun mutu mutawafika nace ba fi'ili ma bi bane ba fi'ilun mudari'un bane ba fi'il amrun bane ba masdar bane ismu fa'il ne min tawaffa yatawaffi mutawaffi ismu fa'il na tawaffa asalin sa wafa ne cikawa wa ibrahim allazi waffa sai aka masa ziyadan ta wa tad'if sai koma tawaffa sai tashi daga sulasi wafa wanda asalinsa yana cikin sulasi ne amma a cikin babun mai al-mu'tal mu'tal kuma shi ake kira lafiful mafruq wastuhu akhiruhu illa awwaluhu illa shi ake kira al-lafiful mafruq kuma a cikin babin wafa yafi daraba yadribu shine wafa yafi a cikin babin daraba yadribu sannan al-lafiful mafruq ne shi fi'ilin to sai aka masa ziyadan ta'u wa tad'if fanta kala min as-sulasi ila al-khumasi sai kuma su kumasi tawaffa ala wazani tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula to in zaka ismu fa'il sai ka ce mutawaffi ismu fa'il mutawaffa ismu maf'ul to Allah ya ce mutawaffika ni mai kashe ka ne ismu fa'il mai iya aikin ko yayi ko bai ba zai iya sai ya ce annabi innaka mayyitun wa innahum mayyituna lokacin da hayyan ta sauka annabi ya mutu to dan ce innaka mayyitun me yake nufi kine mutuwa ne to ya dai gane ita to sai ce kuma ai rafa'a duk inda ta zo alqur'ani tana nufin ɗaukaka daraja mu kuma ga muna fassara mutane cewa an ɗaukaka shi zuwa sama nace a'a sai na ce to me hujja ka sai ce wa rafa'nahu makanan aliya na ɗaukaka shi ce kaga nan ɗaukaka ce matsayi eh, tashi yayi sama ai rafa'nahu makanan aliya ana nufin an ɗaukaka darajarsa yarfa'in lahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat ana nufin sai kaga an tada malamai rawanin su na reto a sama haka ake nufi nace rafa'a anan duk zaka ga gaban sa babu harafin ila duk inda ka kawo rafa'a gabansa babu ila to rafa'a ne na daraja amma duk inda ka kawo rafa'a a gabansa akwai ila to intiqali ne min makani ila makani nace wancan da ka kawo yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma yace ila darajat babu ila a ciki can da yace wa rafa'anahu makanan ali yace ila makanin aliya bai faɗa ba amma anan sai ya ce bar rafa'ahu Allah ilaihi nan kuma ya ce me wa rafi'uka ilayya kaga din nan da ila naka ba ila ce kuma kawo ni mai ila din ya laliba babu to sai ce to ya ce wa kwaita ni, kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid nace to ai lahira ne zai wannan bayanin ba lokacin kuma kuma ya bayyana ya mutu ba kuma a lahira zai ce bai mutu ba wannan ayan a ina ne Allah zai tambaya annabi Isa wannan magana a lahira ne Isa ya ce yau yau ma yau ma yafa usadiki na sidiko <laughs> to aka dai na samu da iyadda annabi Isa yana nan bai mutu ba kuma zai dawo sai ce to an gama da wannan sai kuma aka shiga wata matsalar tun karfe sha daya. da taso daga tafsiri muka dinga yi sai da muka karfe uku da rabi na dare ta suna da taurin kai mutanen amma Allah ya taimake ni a hankali saboda an ga mun in ya sauka shi zai je ya sauke mutane da yawa shi ya daddora mutane kuma shine babba babban su Allah ya taimake ya sauka ya yadda lalle wannan aqidar babu nasara a cikin ta to daga nan ne ai na tsara tambayoyi 250 wanda na ce duk wanda ya bada amsan su wanda duk ya ce a aji hadisi a rike qur'ani kawai to mun yadda za rike qur'ani kawai amma akwai abubuwa 250 a cikin alqur'ani da muke son a mana bayanin yadda za mu yi su in kai mun bayanin yadda zan yi su to na gamsu zan aji hadisi shine a wa'azin kasa da aka yi na izala da aka yi a Kaduna suka ce area aka ce yan tatsi ne sun dame su na ce to zan zo da na hau mumbari shine na bada goma a cikin ɗari biyu da arba'in na ce to in an bada amsa wannan goma a biyo ni kano zan ci ko ragowar ɗari biyu da arba'in in ya so sai a sa ranar da zan koma ta tsine to har yanzu dai ni dai ba wanda ya kawo min amsa waɗannan guda goma ban san ko me ya faru ba wa taratan bi lafazin nuzulul ashiya minhu da saukan abubuwa da gare shi wani hawi zalika qaulihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudsi min rabbika nazzalahu ruhul qudsi min rabbika daga cikin tambayoyin da na guda goma na ce a wani wata ake aikin haji saboda wata ɗaya ne sunansa ya zo alkur'ani shahar ramadana ramadan kadai Allah ya ambata babu sun al-muharram safar rabi duk babu Allah duk bai kama sunan su ba da yazo cewa kawai inna iddata shuhur inda lahitna ashara shaharan sai ce minha arba'atun huru to a gaya mana hudu da wanne da wanne da wanne sune guda hudu sannan yace alhajju ashhurun ma'lumat watannin hajji sanannu ne a wajen wa tunda Allah bai ambace su alqur'ani ba a wajen waye sanannu Allah ya ce wa idza nadaitum ila salati in kun kira sallah Allah ya kashi da lafazin ana ma yin kiran to ya ake kiran a zamanin annabi yadda ya zo alqur'ani kiran sallah a cikin alqur'ani wannan da muke a mafarki ma aka ganshi wani hadisi sahabi ne mun san sunansa sunansa Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabbih shi ya kwanta bacci ya yi mafarkin kiran sallah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarkin ka gaskiya ne ko wa bilal ya fi ka murya da haka duk wanda ya hau mimbar ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya yi aiki da hadisi tunda kun ce haji hadisi kuma Allah ya ce ana kiran sallah alqur'ani to ku gaya mana yadda za mu kira sallah a cikin alqur'ani ba a wajensa ba to cikin goma ga waɗannan biyu suna ciki na ce Allah ya ce a yi sallah ya ce a yi sallah amma bai faɗi nawa za a yi ba bai ce a yi ɗaya ba bai ce a yi biyu ba bai ce a yi uku ba bai ce a yi hudu ba bai ce a yi biyar ba bai ce a yi shida ba bai ce a yi bakwai ba babu ma inda Allah ya ce kamsu salawati alqur'ani ko akwai inda Allah ya ce sallah biyar ce kawai ta yi sallah to nawa za a yi sau nawa za a yi raka'a nawa za a yi a kowace Qur'ani ya faɗi wannan ba yace to a gaya mun sallah sau nawa za a yi hadisi ya ce mu yi sau biyar kuma ya gaya mana sunayensu a zahar la'asar magariba isha asuba to abinda muke so tambaya shi kansa wannan dunkulalliyar tambaya goma ce a ciki amma dai an bata a ɗaya in mutu ya zo ne sai a faɗaɗa mai ita ta koma goma sannan mutum yana zuwa da ƙur'anin ma tambayar da ka yi masa wace qira'a ka zo da ita ƙur'anin da ya zo ma da shi in ya ci abu qur'ani kawai sai ka ce ɗauko qur'anin da za a bi kawai ɗauko shi in ya ɗauko sai ka ce wannan warshi ne akwai hafs bari ɗauko maka kuma hafs kaga bambancin da ke tsakanin hafs da warshi in ya zo da warshi kuma sai ka zo da hafs kai da waɗannan duk ƙur'anai ne kai da duk gaskiya ne E to bari nuna maka bambance bambance a cikin su wannan yace innahu kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha yace ka sayyi'atan inda rabbika makaruha wanda yace wa ma an sanihi wanda yace wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura wanda yace atad'una ba'alan wa tazaruna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin wanda yace atad'una ba'alan wa tazaruna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al ya zai sai ka faɗa kira'an wa kake malam wa kake kira'a sa tunai ta ma hadisi ta zo babu inda Allah ya ce mai karatu da warshi ko hafsu ko kalulu ko waye ko waye to ya aka yi suka shigo cikin kira to Allah shirya da mu to ya yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kace ruhul qudus ne ya saukar da shi ah, min rabbika daga wajen Allah mahaliccinka yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al Allah shi yake gudanar da al'amari daga sama zuwa ƙasa wa amma sunnatu faqad dallat alayhi bi anwa'iha al-qawliyya wal fi'liyya wal iqrariyya sunna ta tabbatar da uluwin Allah ta'ala kan al'arshin sa ta fuskoki duka faɗar annabi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar fil ahadisa fi ahadisa kathira tablughu haddu tawatir wa'ala ala wujuhin mutanawwi'a fakan dallat alaihi bi anwa'iha alqawliya wal fi'liya wal ko a sunna akwai uku ce dama alqawliya al fi'liya sunnar da annabi ya faɗa ita ce kauliya wacce aikata fi'iliya wacce ya tabbatar takaririya fi ahadisa kathiratin a cikin hadisai masu yawa tabulugu tana kaiwa hadda tawaturi wato yawanta zaka iya cewa mutawatiri ne wa ala wujuhin mutanawwi'atin ta fuskoki da dama ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi subhanaka rabbiyal subhana rabbiyal a'la an ce wani mai wani aƙida, wani ya yi ruku ta ke in yayi sujjada ta ke subhana rabbiyal asfal wai kai ce Allah yana sama malamai suka ce a yanka shi wai kai ya ce a'ala ya ce Allah na sama fa qawlu inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi lokacin da Allah ta'ala ya ƙara halitta sai ya rubuta akan wani littafi da ke fauka al'arshinsa ya ce rahama ta tarin jaye fushina ko ta riga fushina wa qawluhu ala ala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama yace yanzu ba za ku amince min ba bayan ni ne amintaccen wanda ke sama wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi a cikin Hajjatul Wada mai lamba ta وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أكثنا ya daga hannunsa sama yana Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu Allah ka mana ruwa Allah ka sai ruwa yake ci yasa annabi ya gaya wa Allah ya wanda ya ka da annabi ka aga Musa ma aka je gurin sa ayi gaba annabi Isa ma zai ce ayi gaba zaka ga wani shehi manyan annabawa ma suna cewa ayi gaba karshe sai an zo wajen annabi wani kuma ya zo yaudare kai ce wai ka nene shi amma dai na ma waye wallahi alahiran ne za ka nene shi وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت da sahabbai suka ce mun shaidar ka isar ka bayar ka yi nasiha faƙala sai ce Allahumma shahad Allah ta zama shaida wa annahu qala lil jariyati aina Allah qala fi sama fa aqarraha wa qala li sayyidiha a'tiqiha fa innaha mu'mina hadisu mu'awiyah bin akwai wani malami da ya taɓa yin wa'azi a unguwa sai ce yanzu daga cikin makircin da aka kawo mana daga yahudawa ana koyawa yara Allah na sama sai wani yaro ya ruga gida je ɗauko mu waɗa imaliki ya je ya buɗo babun yan tabayi sai ce akrama kalla akrama kalla ina da tambaya zu cikin bayanin ka kai bayani cewa yahudawa suka koya wa mutane Allah na sama to gashi hadisi a cikin mu waɗa imalikin imam malik ya tambayi ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama amma ruwa ta baiwa shine mai ita yace zai zo da ita gaban annabi sallallahu alaihi wasallama to shine da ya zo da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah qalat fi samai tace Allah na sama sai annabi ya ce yan ta tana da imani makalla ya zamu hada bayanin da kai a laccarka da wannan hadisi sai guri ya rikita ka ce yayi wa malar rashin kunya ku kamo shi a dake shi aka rufe shi za a jibga yayi wa akarmakalla rashin kunya ma muslim ya rawaito hadisi kitabul janaiz wa wadi salati babu tahrimul kalam fi salati hadisi mai lamba ta 500 da 37 da 33 daga hadisin muawiyah bin al-hakam as wanda shine mai baiwa da ya mare ta din wa amma al dalla ala wujub Sifatil al-kamal lillahi ta'ala wa tanzihihi an an hankali ko yi nuni zuwa ga siffar cika da ta tabbata ga Allah da tsarkake shi ga barin ta waya. bal ulu sifatu kamal daukaka siffa ce ta daukaka wasaf wasuf wasufulu naqasun tawaya ne fa wajaba lillahi ta'ala fa wajaba lillahi ta'ala sifatu al-ulu wa tanzihu an diddihi wajibi mu kamanta Allah da daukaka ai ko a duniya ba wanda zaka ce Allah muna roƙonka ka kaskantawa na ce amin amma ka ce Allah ka ɗaukaka wani kan ce amin to me yasa kowa baya son kaskanci ake dangana Allah kaskanci kowa baya so a ce kasa a ce a wani ya samu ɗaukaka haka ma ake cewa mutum ya ji daɗi a ce ya samu ɗaukaka yana jin daɗi kuma ka zo ka ce Allah bai ɗaukaka kuma yanzu shi ne faɗa haka da yake cewa Allah na ƙasa ya kamata ya shi ma zauna a ƙasa tunda Allah na ƙasa ya ce akar makalla Allah ya suke yi daga Allah zuwa lawul mahfuz da mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa kasa ba wanda yace wata aya ko so ɗaya ta bullo daga kasa ka taba ji an ce ayatul kursiyu nazalat ah, naba'an min al-ardi <laughs> duk zirga zirgar jibril daga sama zuwa kasa ne ka gani kuma yana cewa daga Allah yake kawo kuma ka ce mana Allah na kasa kuma jibril ya tafi sama to me ya kawo mana kenan kaga waɗannan fa magana su tana da hatsari cewa jibril ya tafi wani guri me je karɓo mana sama tun daga Allah a ƙasa nazala anzalahu haka Allah ya faɗa nazala anzalahu nazala bihi ruhul amin ba inda yace naba'a bihi ba'a bihi ba inda ce ya bugo da ƙasa da shi kada ko so ɗaya wata aya ta bugo da ita daga ƙasa ko don a tabbatar ka rabu da waɗannan wa amma fitratu faqad dalla ala uluwillahi ta'ala hankali ma tabbatar da wannan dilalatan daruriyatan fitriyatan ta hankali fama min da'in aw kha'ifin yanzu ka sami a wannan ka sami bebe in za ka masa rantsuwa iya ɗaya na za ka nuna mar sama za ka nuna masa ne zai yadda wai kuma tsaya in ana addu'a su ma mun gan suna addu'a ba su haka da hannun ya ina suke haka suke ka gani ko sun nuna shehin zai ga sun haka me yasa ba za su yi haka ba ka gani su yi ƙasa da hannayensu bisa suke ɗaga kai su kalli sama kuma da ana alwala yadda muka zo muka ce ma hadisin bai inganta ba ma in an gama alwala sai mutum ya haka ya daga hannunsa dan yatsa kuma yana kallon sama me yasa mu ga wani ya gama alwala yana haka ba Ka abu a hankali ɗan kan kananan yara ne su zuwa makaranta ba kawai ka tambaya ka ce kai Allah na ina za ga haka yana sa saboda haka Allah ya halicce shi akan fiɗira. sai wani ya wuce kai bari to kuma ya tsorata shi sai a rikita shi ya rasa ina yake amma a hankalinsa da Allah ya halicce shi ko fir'auna ma fi su hankali dan fir'auna ta fa auki dili ya hamanu ala Ba ji jahalli sarhan la'alli can da yace la'alli abrugul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa aga aqida fir'auna ta fita su kyau a wannan babun tunda shi ya yadda Allah na sama har ya ce ai makka tanga ai magini ya je wajen Allah ya ga me yake faruwa ne a sama yana zaton annan Musa ba aiko shi aka yi ba kariya yake wa Allah amma ai magini ya je wajen Allah ya gani an je shi fara gida mai hawa hawa hawa din nan fir'auna za shi wajen Allah ice fa min da'in aw kha'ifin fazi'a ila rabbih illa wajada fi qalbihi daruratul ittijahi nahwa al-ulu babu wani mai tsoro ko mai addu'a face sai yana kallon sama ko da zuciyarsa ko da tunaninsa la yaltafitu an zalika yamnatan wala yasratan baya kallon hagu ko dama was'alul musallina yaqulu wahid minhum fi sujudihi subhana rabbiyal a'la aina tattaju qulubuhum hina zaka lokacin da mutum yake cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ina sai yake jin tana yi wa amma al-ijma'u faqad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una wal-a'immatu waɗannan sun haɗu kuma bayan haɗuwar su duk haɗuwa shirme akai duk wata haɗuwa da ba wannan uku ba haɗuwar shirme ce ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi mustawin ala arshihi cewa Allah ta'ala mustawin ne ala arshihi wa kalamuhum mashhurun fi zalika nassan wa zahiran ya tabbata a nasi da zahiri wa qala al-auza'i kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu inna Allah ta'ala zikruhu fawqa arshihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunna min as-sifati malam auza'i yace mun kasance da tabi'ai suna nan tili muna cewa Allah ta'ala wanda ambatansa ya ɗaukaka yana burbushin al'arshinsa mun yi imani da abin da ya zo a cikin sunna na sufofin Allah kun ji fa abin da manya suka ce wannan din al-Imam al-Bayhaqi ya a cikin al-Asma'i wa shafi na 408 Imam az-Zahabi a cikin Ulu shafi na 138 daga hanyar Abi Abdullahi al-Hakim an al-Auza'i haka Sheikhul Islam bin Taymiyyah cikin majmu'ul fatawal hamawiyya shafi na 43 yace isnaduhu sahih haka ibn qayyim a cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya li ghazw al-mu'attilah wal jahmiyya shafi na 43 haka shaykh albani a cikin muktasar ulu shafi na 138 yace rawatuhu immatun thiqatu wanda suka roto shugabanni ne amintattu wanda sun roto magana an san ba wasa ciki وقد نقل الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم da yawa malamai sun roto ijma'i akan wannan wa muhalun an yaqa fi misli zalika khilafun da waya samu sabani a cikin haka وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العزيمة وأن أدلة من جرمة تايدي daidai التي layu يخالفها illa mukabirun ba mai inkarin wannan sai mai girman kai dumisa ala kalbihi wanda aka aka to shafe zuciyarsa wajtalat shayatin kuma shaydanu suka rinjaye shi an fi fitratihi daga hankalin da Allah ya bashi nas'alullahu ta'ala as-salamata wal afiyata dama abin da ke ka halaka ka shiga kungiyar wani duk mutumin da bai shiga jama'ar Annabi Muhammadu ya shiga jam'iyyar da Allah ya aiko manzo Allah ya ta ce musulunci to yayi asara wallahi sai an yi wasa da hankalinka dan ba za a dinga baka nasi ba sai da a dinga ce maka wani kunduru bunduru wani waye ka rasa sunan ma mutumin ma ki karantuwa washi ya zo da abu. fa ulullahi ta'ala bi zatihi wa sifatihi min abayin ashiya daukakar Allah ta'ala da zatinsa da siffofinsa shine mafi bayyana al'amura duka Wa وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا shine mafi bayyana a wajen dalili mafi cancantar komai mafi tabbatuwa kuma wajen afkuwa tambihun salisun ilam ayyuhal qari'il karim ya kai mai karatu mai karamci saurari ka ji annahu sadara minni kitabatan libadu talaba malai ce wata rana rubuta wata kalma tatadammanu ma qultuhu fi ba'd majalis wai na faɗa a wani majalisi na karatu inji shi malam yake faɗa fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi zakartu fiha nace anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan zatiyya taliqu bihi kalman zatiyya dinnan anan ne yayi kuskure shi Sheikh Usaimin shine yake faɗakarwa cewa ya taɓa karantawa wasu lokuta yake cewa ma'iya Allah ta'ala haqiqiyatan sai aka ce ya ce zakiyatan to shine yake so mutane su fahimta ko za su ga wannan a cikin littafin sa to kuskure aka yi a gyara ga suna malaman sunna in ba malamin sunna ba zai faɗi wannan su yan bid'a sun faɗa abu kuma sai su ce shi gaskiya ne ba sa sauka daga kan abin sun yi kuskure wa taqtabi ihadatuhu bi kulli shay'in ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran yace kuma nace ta kewaye da dukan komai ilimi da kudura da sani da ji da mulki da gudanarwa wa annahu ta'ala munazzahun an yakuna mukhtalatan bil khalqi Allah ya tsarkaka a ce ya cakuda da halitta aw halan fi amkinatihim ko ya sauka a cikin guraren su bal huwa al-aliyyu bi zatihi wa sifatihi madaukaki ne da zatinsa da sifofinsa uluhi min sifatihi zatiyya Ɗaukakarsa kuma sifa ce ta zati allati la yanfaku anha wanda baya rabuwa da daukaka wa annahu mustawin ala arshihi yayi istiwa'i akan al'arshin sa kama yaliqu bi jalalihi kama yadda ya dace da girmansa sa wa anna zalika la yunafi ma'iyatahu wannan ko baya kore ma'iyar Allah li'annahu ta'ala la qala li'annahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wa aradtu bi kauli zatiyya yace kalman zatiyya ɗinnan ku abin da nake nufi taukidu haqiqiyya ma'iyya tabaraka wa ta'ala ina nufin karfafa cewa Allah ɗin yana tare da bayinsa ba ina nufin ya sako da zatinsa yana tare da su wama aradtu annahu ma khalqihi subhanahu wa ta'ala fil ardi ba ina nufin Allah yana kasa tare da halittarsa wa kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhihi al kitaba yace a wannan darasin da na bayar kama tara annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an yakuna mukhtalidan bil khalqi ya cakuɗa da halitta au halan fi amkinatihim ko ya sauka a guraren su wa annahu al aliyu bi zatihi wa sifatihi madaukaki ne da wannan wa anna uluwahu min sifatihi zatiyya allati la yanfaku anha baya rabuwa da ita wa qultu fiha aidan ma nasuhu bil harfi wahidi ga abinda na faɗa nan harafi da harafi wa nara anna man za'ama anna Allah bi zati fi kulli makanin fa huwa kafirun wanda duk yace Allah yana ko ina da zatin sa ya zama kafiri aw dallun ko ya zama batacce ini taqadahu in ya kudire haka wa kadhibun kuma ya zo makareci in nasabahu ila ghairihi min salafil umma aw a'immatiha ya dangana wa magabatanmu kuma yayi karya ya ɓata kuma ya zama yayi karya wala yumkinu li aqilin arafa Allah wa qaddarahu baya yiwa ga mai hankalin da ya san Allah yake girmama Allah haka kadari yadda Allah ya cancanta a girmama shi an ya kula ya ce inna Allah ma khalqihi anna Allah inna Allah khalqihi fil ardi cewa Allah yana tare da halittansa a ban kasa wa ma ziltu wa la azalu unkiru hadha alqawla mala yace ban gushe ba ina inkarin wannan fi kulli majalisin min majalisi jara fihi zikruhu a kowane majalisi na da nake bada karatu Shak Usaimin sai da ya shekara arba'in yana bada karatu a majalisi. Lemu da muka shekara ashirin, sa arba'in ana karatu ba dare ba rana. In ka shiga website sa usaimin.net Sheikh Usaimin www.usaimin.net almajiransa suka haɗa duk karatuttukansa gaba ɗaya suka saka a website ɗinsa in ka shiga za ga sauti da mar'i abubuwan da ya na bidiyo da an sa su a nan da wanda ya na kasar kasar audio duk karatukansa suna nan da tattafansa da hudubobinsa na juma'a da komai da ya shafe shi in ka shiga website ɗin duk zaka iya downloading duk littafin da kake so wanda shi ya wallafa ko ya karantar ko ya wallafa za ka samu a cikin wannan usaimin.net haka shek albani shi ma almajiransa sun tattara dukkan littattafan albani kaf wanda suka aka buga sun saka su a website ɗinsa in ka shiga al'albani.net za ka same su duk littattafan albani kaf suna nan kyauta za ka yi downloading dai kawai in kwamfuta ka tana da speed ko internet ɗin da ka hau tana da speed tunda zai kai wajen 400 giga 400 megabyte 400 megabyte kaga wajen rabin cd kenan so in baka da kwamfuta mai gudu in kace taima downloading din sai ta ce zai kwana biyu ko uku in ba ta wuce kamar ba ta kaiwa a 10 megabyte ka saka amma irin masu 100 kilobyte mafi yawa kuma waɗanda ake yansa a kefe ba sa wuce 100 kilobyte ka saka duk sakan guda tana gudun kilobyte 100 kaga ba ta sauri ba tunda dama abubuwan akwai bit akwai byte akwai kilobyte akwai megabyte akwai gigabyte akwai terabyte to kaga ba ta da sauri ba ta iya sauke ma da sauri ba sai ka ji irin masu broadband suke kiransa host din babba ne to shine port din sai ga tana sauka da sauri ko kuma ka siya a CD ko ko kuma wanda ya downloading ya ya baka copy to za ga duk Albania Albaniya so da haka duk malaman da mu dauka shi na da sunna baki. ɗayan su kaf waɗanda dai suke karantarwa a duniya muke jin sautin su ko muke jin muryar su ko muke ganin littafin su da masu rai da waɗanda suka rasu duk baki ɗaya na san website ɗinsu kuma na san kowa tafan da ya wallafa da waɗanda yake karantarwa shi yasa da na tashi selection ɗin waɗannan tafai guda takwas na duba kowane malami na ahlus sunna da yake duniya ya taɓa karantar da ɗaya daga cikin littafin nan ko duka ko shashi haka lokacin da muka je madina na ba wani ɗalibi a ko ta maktaba a cikin madina in ka sai cd cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai bayan wata maktaba in ka sai CD ko dubu ne ka ba su za su kwafan maka duk karatun da aka yi kyauta almuhimmi ka zo da CD ka kuma ka yi selectin din malaman da kake so akwai malaman da sun karanta shekara 25 wasu shekara 30 wasu shekara 40 ashe su komai karawa suke ba sa bari komai ya bata sai ka ce wannan darasin an yi shi ne yau shekara 41 da ya wuce sai ka siyo CD ka ba su sai su kwafan maka sauti kake so ko mar'i kake so ko kuma abin nan kake so kutub kake so to kun ga ilimi ya tattaru to shi yasa ce waɗannan tafai guda takwas wajibi ne kowane a aje kowane littafi a iya su saboda su ne aqidar ko da ma babba abin da muke takama da shi halin sunna aqida ne ba abin da ya bambanta mu da yan bid'a su ma suna karatun hadisi sai ka ji gidan yan bidiya an sa bukhari an sa muslim a wajen fassarar nan nan aka zo na hadisin ai tagumi to da ba zai fassaru ba an zo ayin Allah ya za a yi hadisi gashi a musulun kuma an sa musulun ana karantawa an zo hadisi ya ce ayin Allah sai ai tagumi an gaya mutane Allah yana ko ina an zo an dauko hadisi hadisi ya ce Allah yana sama sai ce to sai a fara faɗa da littafin to shi ma wannan hadisi mutane ba sa gane shi ba sa fahimtar sa yana tagumi <laughs> inda an lura da kyau ko da an gane ko da an fahimta shi wannan al'amari yana tagumi malam ji kan littafin muka ba ruwan mutum da ba wanda wata aƙidar mu abin da muka gani a jisun shi za mu faɗa haka ga muna iska cikin iska in da zaka faɗa da hadisi zaka sha wahala ko qur'ani kace zaka mutane tafsiri ce sun mastawa alal arshi to ne jan baki ce sun mastawa alal arshi na jira malai fassara a gani hakika Allah ya bararraje akan al'arshi kaga wannan ya kuskure ne kawai ka ce a istuwa'i istuwa'i da ya dace da shi ya fiye ma sauki ba ka cewa ya bararraje ka ce wani mace zai kwanta mutum ya ta cewa ya iya hausa kuma yanzu ya kasa fassar ƙur'ani. istawa ta gagari malamai saboda ba a so a bata ma'anarta da Allah ya bata ana so a kauce kuma wajen kaucewa sai a faɗa rami المستجير لامر عند ذرته كالمستجير من الرمضاء بالنار sace wani ne wai zafin rana ya koro shi sai ya shiga ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره ان يقول ان الله ما خلقه في الارض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة ألف وأربعمائة وأربعة أربعة وأربعمائة وألف برقم تسعمائة وإحدى عشر وقررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مئية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها تنا نن يدتك وأن الله لا وأن ذلك لا يقتضي الحلول baya nuna hulul wal da cakuduwa bil khalqi da halitta fadalan an an yastalzimuhu balle kuma a ce yastalzimuhu yayi daidai da shi wa ra'aytu min al wajib istibad kalimati zatiyya malai ce a dai huta da kalmar ya dina yi min afuwa a cire ta malaman sunna kenan ma Sheikh Albani ya inganta wani hadisi bayan shekara talatin ya gano hadisin yana da illa ita to jama'a hadisi kaza na inganta shi dogaro da kaza da kaza da kaza da kaza sai ta bayyana gare ni kaza da kaza kaza kaza din nan akwai gyara dan haka na soka da kan wannan sai bidan ka ce kun gani ba kun gani ba su musa wannan daraja ce ga gare shi ba ya gane kuskure ya gyara suka ce kun gan shi yayi tanakudi ya ce da sahihi ne ya da ya ce ba sahihi bane to ya kuke so ya ce ijtihadi ne aka gina shi akan ilimi ilmul hadisi zu qawani na tuhad yudra biha ahwalu matanin wa sanad fa zani kal mawdu'u wal maqsud an yu'rafa al maqbul wal mardud Shino ne ce awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi kaidoji ne wa bayyantu awjahal awjahal jam'i baina ululillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyya na faɗe da za a haɗa ma'iyya da wannan wa alam anna kullu kalimatin tastalzimu kaunan lahi ta'ala fil ardi duk kalmar da take nuna Allah na kasa da halittarsa a waqtalahu a take nuna Allah ya cakuda bi makhluqatihi da halittarsa aw na fai uluhi ko take korewa Allah daukaka aw na fai istiwa'ihi ala arshihi ko take korewa Allah istiwa'i kan al'arshi aw ghairi zalika mimma la yaliqu bihi ta'ala fa innaha kalimatun batilatun wannan kalma ce rushashiya yajibu inkaruha ala ka'iliha wajibi kowaye ya faɗa a ai mata inkari ka'ina man kana wa bi ayi lafazin kanat ji malaman sunna yace ba ma ni ba duk wanda ya faɗi wata kalma da take rushe aqidar musulunci ku ce buku yadda ba malam na gaya ma ahlus sunna ne fa za su tafiya direban ya san inda za a fasinjojin sun san inda za a amma duk wata tafiyar da ba ahlus sunna ba direban ne kaɗai san inda za a da haka wa zai tambaye shi babu yanzu muka ce za mu Kaduna kai ka san Kaduna kilomita nawa ce daga Kano ka san hanyar Kaduna sai ka ga an kama hanyar Bichi ce a direba ko baka karya ba ne mai faru ne ce ai kaduna za mu ok kaduna za mu ta yi mai kwana to a sunna ne kadai ka san inda za a mu mun san inda za a mun san qur'anin mun san sunnar wanda ya daidai za a gane wanda bai daidai ba za a gane kuma dil tafan sunna ga suna a kasuwa kawai za a kai a ba wani littafi na sunna koyayye a ce wannan alu sunna ne suka dai ba mai karanta ba mai gani ba mai iya fassara sai su babu shi kaje kasuwa kowane littafi akwai amma da shi'a da ɗariƙa akwai littafin da ba a samu a kasuwa nasu yanzu wani yana shi'a amma bai taɓa ganin littafin da ake ciro shi'a a cikin bai taɓa ganin littafin bai taɓa ganin usulin kafi ba ba wani ya zo ya ce wani mukabala ba aka ji aka ɗauko shi daga wani ya daga iran wai zai mukabala da ni na ce ni to ga sharaɗi hudu na mukabala na farko kafin mai mukabala da kai sai ka zo da littattafan shi'a waɗanda suke su ne masdar na aƙidun shi'a usulul kafi man la yahduruhu al-faqih at-tahzib ka zo da su ka aje a gabanka ni ma in zo da kutubu sita da muwadda da musnad da qur'ani in aje a gabana da abin da kake tuhuma anan da abin da nake tuhuma anan sai ka ce akwai a sunnar ku sai in baka bukhari ni kuma ce akwai a usulul kafin ku sai ka bar usulul kafi sai in buɗa in tubo shafin in karanta wa jama'a amma ya zan zo da na littafin kai baka zo da naka ba ni kuma ina da tambayoyi a cikin wannan littafin da maganganu da aka yi ba daidai ba a cikin waɗannan littafin ba su da iyaka ya za a yi to daga cikin daga cikin sharuɗin akwai wannan sharuɗan dai suka kiwa har yanzu bai zo ya ce min ya cika su ba da so yake ya zo ya zauna ya dan sa dan gilas ɗinsa ya zauna ne zo cika tafi a gabana zo ta cewa ai na ce cewa babu ƙarya kyoshiya babu ka san Allah ji kan malam Ja'far haka suka yi su malam Ja'far da malam Abba lokacin da suka yi mukabalan nan sai in malam Ja'far ya ce a cikin usulu ka ci babu to babu usulu kafin kai a gaban ka shi ma babu a gaban sa ina wasu likafin a kawo in ma ka kasa ya ce bugun saudiya ne amma in shi ya zo da shi kaga magana ta kare ai dabara gare su kuma wasu ka cewa wani wani zai samu ce wani dan shi a ce masa 'Waya a bukhari akwai hadisin karya sai na ce a ah, ga bukhari ji kai masa ya nuna nuna masa ka ce wannan ne bukhari eh to nuna mana hadisin karya a ciki hagan ya nuna na ƙaryar duk ragowar gaskiya ne kenan to sai ya faɗi dalilin da ya sa ya zama na ƙaryar sai ko mu shiga tattaunawa ragowar ya zama gaskiya kenan aka yi man littafin ice na je na tambayi malam ya ce ga bukarin ka nuna gurin sai dawo min da bukari na akai na ce ka san abin da ya shirya ma ya ce a'a na ce a ilimin falsafa in kana so ka hana mutum cin nama ka ce ga naman nan amma akwai tsoka ɗaya ta mushe amma Allah ban san ko ce ce ko da mushe guda ɗaya amma na yi na yin ware ta na kasa ware ta ko ka ce miyan nan kyankyaso uku ya faɗa sai ba an gama dafa an ya dafu lugu sai aka ɗaya da kyankyasan daga baya yaya ko aka ce ga 'yan mata biyar ka zaɓi ɗaya ka aura amma ɗaya daga cikin su kun sha nono kuna yara amma wallahi an rasa wace ce a cikin biyar da kaga dabara ce na kaba bukharin duka tunda an ce akwai mara kyau ba a nuna shi ba kaga ko ne ka daga sai ka dauka shine mara kyan sana nuna mara kyan sai an ba mu dalili a isnadi ne ya zo mara kyan ko a matani ko a waɗanda suka roto shi ko daga wanda ya faɗe shi ko abin da yake cewa to nan ne kuma za mu tattauna a ta bugawa to sai ga an ɗago shi in ce ka wahala sharaɗin ingancin hadisi ya bukari sharaɗi ya ce ya bi ittisalin sanadi adalatin rawi tammu dab adamu Shizu adamu illatil qadiha su ya ce su ne sharaɗin ingancin hadisi tun wani ya zo ce bai inganta ba waɗannan sharaɗin aka karya ko kuma ya faru ko eh mana bayani mun ga yana da gaskiya an karya sharaɗin to sai mu san bayanin da za mu ma a gurin ma ya bukhari ba ma'asumi ba ne malami ne ya ijtihadi ya bi ka'idodi ya ce duk ka'idodin da aka cika waɗannan ka'idodin sun cika shikenan wani yanzu ya ce ba su cika ba sai ka dalili sai kuma yanzu rigimar ta koma kan dalili kan bukhari ba ko ta koma kan dalili kuma to shine malai yace to abinda za ku gane kenan wa kullu kalamin yuhimu walau inda ba'dun nasi ma la yaliku billahi ta'ala fa innal wajiba tajannubuhu duk abinda yake nuna abinda bai dace ga Allah ba to a nisance shi li Allah yuzanna billahi ta'ala zanna su'i malai yace dan ka aiwa Allah mummunan zato lakin ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallama falwajibu isbatuhu wa bayanu butlan wahamin man tawahhama fihi amma duk abin da ya tabbata alqur'ani ko a hadisi amma kai ne baka gane ba saboda karancin kwakwalwarka ko bincikenka ko bid'a ta bata ka to wannan sai maka bayani haka gane cewa ba abin da kake nufi abin yake nufi ba ma la yaliqu billahi azza wa jalla abin da bai zace ga Allah ba to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu a wannan ya ce don Allah malam ni ne na yi mafarki sai na manta na je na yi limanci <laughs> liman yana kwanan shago ga mutane limanci wato na ja sallah amma kuma ban tuna ba sai bayan na idar da sallar don Allah malam me matsayin sallar tawa da kuma waɗanda na yi wa sallah su ma mun ka ba su da laifi don ba su san cewa ba ka da alwala ba kai ma baka sani ba kai ne dai yanzu sai ka sake wannan sallar yi wanka ka sake wannan sallar ce malam ayi an yi min haihuwa kuma ina so in sa wa ƴan rahmatu malam ya halatta in sa mata wannan shi rahmatu sifa ne ba a sa shi a matsayin suna sai ka sa mata suna in yaso sai a sa mata wannan a matsayin sifa so da ka suna zaka zabo sifa ne wannan ai ba suna bane sai ya ce wancan rahmatu amma ba za a ce rahmatin kawai shine suna karara haka ba sifa ne wannan yace malam mun ga wasu daga cikin yan uwa suna lika hoton malam Ja'far a jikin abin hawan su shi malam ya halatta ai bai halatta ba mun yi magana har tsinewa muka yi ga wanda ya lika cewa mu ba ma san mu bude akan mu kofar shirka dan mun san illata farkon shirkar duniya gaba daya daga hoto ta fara karanta sahihul bukhari arwayan Abdullahi dan Abbas yana fassara uka da nasara su ma manyan malamai ne kamar su malam Jafar din salihai su ya uka da nasara din haka Abdullahi dan Abbas ya ce da suka mutu shine sai aka zana hoton su dan ana kaunar su da na baya suka zo sai suka yi gumakan su sai abu yayi ta nisa har aka zo bayan karni daya wuce sai bauta gumaka saboda haka bamu yadda ba duk wanda aka gani a yage shi a cire wanda yake kaunar malam Ja'far abu biyu muke so ya mana ya masa addu'a Allah ya masa rahama sai cikin shahidai kuma ya addu'a Allah ya tona asirin ya wargaza aniyar ya watsa waɗanda suka kashe malam Shi shine abin da zaka yin kana kaunarsa addu'a biyu addua masa gafara da addu'a tona asirin waɗanda suka yi wannan yace malam ranar juma'a da ta gabata an yi hira da wani shugaban sufaye na duniya ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na larabci to aka tambaye shi ma'anar sufanci amma amsar da ya bayar bata gamsar da ni ba don haka malam ya sufanci kuma akwai sufanci a addinin musulunci ka duba sufiya.com ka shiga intanet ka yi sacin akan sufiya.com e eh, sufiya ne sufiya suke rubuta s a o a a o u ne s o u f i a s o u f i a dot com za ka gani da zikirin da tsallata duk zikirin da ake zaga ɗari ku iri iri ni ma na shiga na na binciko abubuwa da dama ya sun taɓa ni tukunna za su sha mamaki ai mu yanzu wato fitowa intanet din nan wato alheri da sharri duka ya fito mai neman alheri zai samu mai neman sharri ma zai samu so da kawai dai ka san adiresin ina za ka kana zuwa ga babu sai inda ina za kawai shi ne yanzu wanda yake son ya ga duk website din malaman sunna gaba ɗaya to in zai shiga akwai wani guide to islamic website wani sultan www.sultan sultan din suna rubuta s u l t a n sai ka sa dot dot sai ka sa org org organization kenan sai ka sa slash forward slash amma mai kallon gaba sai ka sa a in ka sa a din nan zai baka all waɗannan website din gaba ɗaya na malam zai kawo maka zaka ga in ya fito zaka ga an sa in in l haka a gefe yana nufin english kenan in kuma ka sa a r to in kai in ka latsa anan zai juya ya koma turanci in ka latsa anan kuma zai juya ya koma larabci wannan tace malam tambaya ta ita ce ni mijina yana so na kuma ni ma ina son shi to wai tambayi ki wannan dama an taba aure ba so to amma sai ya sake ni saki uku a anya yana son ki kuma ya miki saki uku to bari dai mu ji me ya faru ko malam a gaskiya idan bai dawo da ni ba zan iya fadawa halaka haka shi ma Shi kenan sai dangina da danginsa suka haɗu suka tattauna sai suka aura min wani mutum ɗaya a dangina da cewar sati biyu ya sako ni haka aka yi kuma sai na dawo gidan tsohon mijin nawa sai kawaye na suka zo suka ce wai ba zaman aure nake ba shine na shiga tunani na safa daban na rana daban hadda na yamma da na darama ya yi su daban shine nake son malam ya bani shawara malam yaya zan yi amma gaskiya da dangin mijin naki da dangin naki duk ba su yayi abin da ya dace ba da kamata ya tunna matsalar nan ta ilimi ce su tambayi malamai fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam in saki uku ne a kalma daya akwai hanyar da za a ba iya warwarewa da fatoyin wasu malamai in ko daban-daban ne ba wata hanyar da za a warware sai kin aure wani mijin dole ku yi hakuri ko za ku mutun dan ba za ku karya dokar Allah ba da yana son na ke sake ki ce wani zaki mutu ki mutu a ina da ba yana son ki yana son naki har zai baki daya biyu uku a ba san ki wannan ko yana san ki dai bai san so ba wanda kake so a baka masa irin wannan mahaukacin saki saboda haka yanzu kawayen ke da suka faɗa gaskiya ne auren nan da kuke ba aure ba ne saboda yarjejeniya aka yi da wanda zai aure ki akan cewa zai aure ki akan wancan dalilin kuma zai zo amma da kayyade masa lokacin da zai zauna da ke ba musulunci wasa ne zo ka auri wance da sharaɗin za ka sako ta bayan sati biyu ta koma gidan mijinta wannan auren bai ba duk ma wanda ya aura shi ya ɗaura iska zaman da suka faɗa ƙawayenki halin sunna ne suna zuwa makaranta so da wannan aure naku bai ba kara ma ki tattara ina ki na, ki tafi gida Allah ka wanda zai aure ki daga baya amma wani abin da kuka yi an shirman sa yayi yawa kuma har da wani haɗuwa da danginta a shi wanda aka sa kaurata tsinanne ne a wajen Allah in dai ya sani in ya sani amma da ke ce kika shirya dabara kika yaudaru wani a nan ne auren yayi kina da alhaki shi bai san cewa fituwa kika an taɓa wani dan waka zo ya ce wallahi ga wata malam wasiƙa take ta dare daban tara inda ke faɗa ta rana daban ta dare daban ta asuba daban ta karya kuma lo daban ashe ashe ɗakin mijinta take so ta koma ya wanda in ban ganka ba kaza ya waye kaza ya waye kaza malam ya haukace ashe ashe auren sakin kashe wuta za ta yi aka zo aka ɗaura aure aka tare kwana uku hudu ana ma maganganun soyayya sai kawai kuma ya ga an fara juyawa kuma sai rigima sai tashin hankali sai bala'i sai waye ashe wasu kayan nata ma ba a shirya su ba sai rana a ɗaɗɗaure jira ake sake ta kannanta suna na ɗaki ana ta rigima ta gaya ma wulakanci ta ja masa riga ta yi waye ce yanzu wani wancan muka yi auren soyayya kaza wani kaza kaza sai ce na sake ki sai kawai ya ja an yi buɗe a cikin ɗakin ya ce ai da yake ce na dawo da ki na ce in kace ka dawo da ita sai ka gudu ka dawo da ita sai ka gudu a neme ka sama da kasa a rasa in so ta kai ka kara ta ce kana so ka sake ta a yi kenan baya ji ta buga a kotu ka yanko abin za ka yanko to wannan shine matar take da alhaki tunda ba da mijin aka shirya ba da dangin sa ba da kowa nasa ba a nan ita da danginta kawai suka shirya to su suke da alhaki amma aure yayi amma alhaki na nan na yaudarar wancan amma in an gaya masa to wata sabon rigima ta shigo an gaya masa cewa muna so ka auri wanci amma bayan sati biyu ka sako ta saboda muna so ta koma gidan mijinta kaga wannan ai ai ba su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu duka biyu da wanda ya da wanda ya sashi daga kun ga yanzu duk dangin ku nan tsinuwa tana nan akan sai dai su nemi gafara Allah wannan ce tambaya ta shine idan akan magana ana hudu ba wasu sun ce haram ne wasu sun ce halal ne haba ba a magana ana hudu ba sai dai ta larura ce kamar liman ya sa ka kai magana ko limamin za ka yi magana za ka iya yi muka ce akara makalla ina da tambaya za ka iya kai limamin shi za ka iya magana da shi kuma zai ce kai ka yi sallah ce a ce tashi kai sallah da annabi ya yi wannan kuma wani ya zo ce ya rasulallah ruwa ya yanke ba hudu ba ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma akisna Allahumma akisna kaga bai ce ya tsaya ba saboda liman yazo zai magana amma ku bi kuna magana da wani shine bai halatta kuma wani ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai sallah yana hudu ba ce a to tashi kai sallah raka'a biyu amma kaka tsawaita in ɗayan ku yazo ana juma'a ya bai yi sallar nafila ba yayi sannan ya zauna kaga ana sallah annabi yi magana da shi kuma ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ce ta ɓaci ba amma ku ku hira tsakaninku to wannan haramun kuka aikata idan ne kan ne gyara a'a ba a gyara man kare lafihi an sai dai daga liman ne amma in wani ne ba za ka gyara masa ba wanda ya ce dan uwansa an sit shi yasa imamu ne ce ku duba amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ma an ce ko abdullahi bin umar in ya ga wani yana wasa sai dai ya dauki dutse sai ya jefa mata ne sai ce sai ma ishara to ishara ko ga sallah ana ishara ai kabbara ai suku cewa take wata ran baka jin sai dai kawai ka ji ta fito ai kabbara kamar tari ce ko hamma nan ya ban arziki ai kafin ma ka rufe bakin ka dan imani ya shiga ka sai ka ji ta fito kina ya bambancin masu imanin da marasa imani فكبره تكبيرا subhanakallahumma ta nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu so da haka annabi ya sa masa albarka sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan